أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi ibn abi bakr a wannan unguwa ado ado bayan rore a wacce take cikin birnin kano a wannan ranar ta laraba sha ɗaya ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wannan shine darasinmu na arba'in da tara a wannan makaranta ta hoto karatun littafin riyadu salihin wallafar alhafiz yahya bin sharaf an-nawawi a darasin da ya gabata muna karatu cikin babin da yake magana akan birrul wasu da tun arham mun kawo karshen hadisi mai namba ta 319 a yau kuma za mu tashi farkon hadisi mai namba ta da ashirin an-nawawi ya ce wa anhu an karɓo daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yace anna rajulan qala ya rasulullah yake hakika wani ya yake cewa ya ma'aikin Allah innani qarabatan asiluhum wa yaqta'unani yace hakika ina da wasu makusanta wanda ina sadar da su amma su kuma suna yanke ni dama wannan babi kamar yadda muka je na magana ne akan bin iyaye da kuma sadar da zumunci sai ya zama cewa dukkanin waɗanda ya zama akwai dangantaka ta jini tsakaninka da su shari'a ta wajabta cewa za ka sadar musu da zumunci to a nan wajen shi kuma wannan mutumin sai yake ce da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa ni ga ni ina da ƴan uwan ina sadar da su kamar yadda shari'a ta umarce ni amma su kuma ba sa sadar da ni wa Uftinu ilaihim wa yuti'una ilayya kuma sannan ina kyautata musu amma kuma su kuma suna ɓata mun shi yana musu abin arziki su kuma suna yi masa abubuwa na tsiya suna masa abubuwa na sharri yana taya su munna idan abin munna ya faru yana taya su bakin ciki idan abin bakin ciki ya faru amma su kuma sai suke yi masa akasin haka wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya yace ina yin hakuri da su amma su kuma sai su dinga yin mauta gare ni mana su ba sa yin hakuri gare ni ya zama na cewa kenan abin da ya ambata na asiluhum wa yaqta'una ni nan shi ya ƙara rarrabe mana da ambato ya fito sarari da irin abubuwan da suke faruwa tsakaninsa da su idan da ya ce yana sadar musu da zumunci za mu fahimci yana sadar da dukkanin alkhairi gare su idan da ya ce suna yanke masa zumunci za mu fahimci cewa su ba sa masa dukkanin alkhairan da yake musu amma sai ya ƙara fitowa sarari ya ce ina kyautata musu su kuma suna ɓata mu ya ce kuma ina yin haƙuri da su amma su kuma ba sa yin haƙuri da su saboda haka shine to da sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake ce da shi la in kunta kama kunta idan dai har ka kasance kamar yadda ka faɗa abin nufi shine in dai ka kasance kana sadar da su suna yanke ka kana kyautata musu suna muzanta maka kana hakuri da su suna maka rashin hakuri baka ka annama tusifuhumul malla to haƙiƙa kai tamkar kana ciyar da su ka ne mai zafi tamkar kana ciyar da su toka mai zafi ma'ana kenan abin nufi shine yanzu idan da mutum zai dauki toka ya ci ai za mu ga cewa idan har da zafin ta to wannan zafi zai cutar da shi asali ma ita ma ba abu ne mai amfani wanda mutane za su ci ba to kamar haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wannan mutumi cewa kenan zunubi yana samun su daga ubangiji madaukakin sarki sakamakon wannan yanke zumunci da suke yi shi kuma fa shi kuma babu abin da zai cutar da shi tun dai yana yin da'a yana yin biyayya ga ubangiji madaukakin sarki sannan kuma manzo Allah ya ce wala yazalu ma'aka min Allah zahirun alaihim kuma ba zai gushe ba a tare da kai akwai mai taimakon ka daga ubangiji madaukakin sarki ma dunta ala dalika matsawar dai kana kan yadda ka faɗa din nan ma'ana matsawar dai kana kan haka kana kan taimakon sada musu da zumunci din da kake yi da ubangiji madaukakin sarki zai ba ka wanda zai da taimakon ka akan wannan saboda haka wannan hadisi sai yake nuna mana ashe kenan wato mutum ko da baya sadar da kai kai za ka sadar da shi in dai akwai wannan jijiya ta zumunci tsakaninku to za ka sadar da ita mutum ko da fata maka yake kai za ka kyautata masa da nufin sadar da wannan zumunci a ce idan ya zama na wani mutumi baya sadar da kai wannan ba sharadi bane da zaka ce to kai ma bari ka yanke zumunci da shi a'a zaka sadar da zumunci da mutum zawabin yana sadar maka da zumunci ne ko kuma baya sadar maka kamar yadda zamu gani a can gaba inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai rarrabe mana mutane tsakankanin masu sadar da zumunci da kuma waɗanda ba su tsakanin kai ya suke a wajen sadar da zumunci shin wanda an masa ya shi ne ya sada da zumunci ko kuma a wanda in ba a yi masa bai yi ba shi ma wannan shi kenan ya zama ya yanke zumunci ko ko wanne ne daga ciki za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai kasa mana mutane ta bangaren zumunci zuwa kaso kaso Imam nawawi ya ce rawahu Muslim Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi wa tusifuhum yace labadun tusifuhum bi dhammi ta'i ta hanyar yi wa ta'un dinnan dhamma wa kasri sini da kuma yi wa sinin din nan kasra al-mummala wadda ba ta da dubu wa tashdidil fa'i da kuma yi wa fa'un shadda wal mallu shi kuma lafazin al mallu bi fathil mimi da hanyar yi wa mimin din nan fatha wa tashdidil lami da kuma yi wa yi wa shadda wa huwa ar-ramadul har yace shine toka mai zafi ai abin nufi shine ne ka an nama tuta'inhum a ramad alharra ai tamkar kana ciyar da su toka ne mai zafi wa huwa tashbihun lima yalhaquhum min al wannan misali ne na tamkar yadda wato zunubi yake samun su bima yalhaqu akil aikin ramad al-hard min al kamar yadda zunubi yake samun mutumin da yake cin toka kamar yadda kai wato kamar yadda mutumin da yake cin toka mai zafi shi ma yake samun sa sai zama na so an ce tamkar kana siyar da su da toka mai raɗaɗi, ma'ana an suka ci za su ci zafi kamar yadda mutumin da kamar yadda mutumin da shi ma yanzu ya aikata abin da suka aikata na zunubi zunubi zai same shi wannan zafin da suke samu shine zunubi wannan yankewar da suke maka kai kuma kake sadar da su shine tamkar kana ciyar da su wannan toka mai radadi yadda wanda ya ci toka zai ji radadi to haka shi ma wanda yanke zumunci zai samu zunubi wala sai a ala hada al-mufsini ilayhi shi kuma wannan wanda yake sadar da su shi kuma babu laifin komai a kansa tunda da ya sadar amma da a ce shine ya zama ba su sadar da shi ba bai sadar da su ba shi ne sai tarayya da su a cikin laifi amma yanzu da ya zama ya sadar da su sai zama su kaɗai ne a cikin laifin su shi ya sa su kaɗai ne aka kamanta su da wato ainihin wanda wannan toka da ɗinta zai cutar da shi kamar yadda su ma da ɗin ban yanke zumunci zai cutar da su lakin yake sai dai yana da ismun azimun Zanibi mai girma zai same su bi tafsiri fi haƙƙihi saboda gaza wasu wajen sauke haƙƙinsa wa idkhalihim al'adha alayhi da kuma wato shigar da cutarwa a sa, wallahu a'lam Allah shine mafi sani ma'ana kun ga ya ce ai wa ufsinu ilaihim wa yusiquna alayya ina kyautatawa gare su su kuma suna muzarta mun wannan kun ga ya sa sun jawo sun sun shiga haƙƙinsa na daya na biyu a hannu guda kuma suna yanke zumunci shi ma wannan laifi ne saboda haka shine yasa sai suka zama ubangiji madaukakin sarki zai ba su zunubi saboda wannan ababe da suka aikata na farko ba sa sadar da zumunci na biyu kuma suna cutar da shi a matsayinsa na dan uwan nasu hadisi mai ba ta uku da da ashirin ɗaya. imam an-nawawi yace wa anas radiyallahu anhu an karɓo daga anas Allah ya ƙara masa yadda an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sallam ya yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yace man ahabba an yustata lahu fi rizqihi duk wanda yake so a yalwata masa cikin arzikinsa wayun sa'alahu fi asarihi sannan kuma a jafanansa falyasil rahimahu to lallai ya sadar da zumuncinsa mana wannan hadisi yana mana bayani game da falala da suke cikin sadar da zumunci na cewa ubangiji madaukakin sarki zai sanya maka albarka cikin rayuwarka ubangiji zai yalwata maka cikin arzikinka malamai suke cewa yanzu anan wajen da aka ce wanda yake so a ja wasu ke ganin cewa ubangiji zai albarka a cikin rayuwarka ta yadda za ka iya aikata abubuwa masu tarin yawa wanda za ka samu lada wanda wasu mutanen da ubangiji ya ba su lokaci mai tsayi a rayuwar ma ba za su iya cimma ba sai zama shekarun da za ka yan kankani ne amma kuma sai ubangiji ya dora ka a turbar da tun kafin shekarun su kare za ka iya aikata wani abin kwarai wanda za ka samu yadda zuwa gare shi subhanahu wata'ala wasu kuma suka ce a'a Abin da za a yi shine Allah ta'ala zai kara maka cikin kwanakin da aka tanada maka waɗanda su ne za ka fi su a rayuwarka ta duniya kowanne ne daga ciki za mu ga babu wanda zai same shi sai wanda ya sadar da zumunci wanda ya sadar da zumunci shine zai samu wannan shine ubangiji zai yalwata masa cikin arzikinsa a ja kwanan nasa wanda kuma ya zama yana yanke zumunci ba duk ba zai samu wannan tagomashin ba saboda haka wannan hadisi sai yake zama dalili daga cikin dalilai waɗanda suke nuna muhimmancin sadar da zumunci kenan muttafaqun alayhi imam al-bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi wa ma'ana yunsa'a lahu fi atharihi yace ma'anar yunsa'a lahu fi atharihi ai yace yana nufin yu'akhkhara lahu fi ajalihi shine a jinkirta masa cikin ajalinsa wa umurihi da kuma shekarunsa ma'ana kenan kun ga shi imam an-nawawi ya zabi zancen waɗanda suke ganin za a jinkirta maka ne za a ja kwanan ka za a ƙara maka kwanaki ba wai iya wanda aka baka su za a yi wa albarka din ba kenan shine yace sai a jinkirta maka cikin azalinka wanda ubangiji madaukakin sarki ya maka tanadi idan da an ba mutum shekara goma kenan sai a ba shekara ashirin in ya sadar da zumunci ko shekara goma sha ɗaya a dai masa tsari cikin abin da aka tanada masa wanda yake shine abin da zai a rayuwarsa ta duniya وعنه أنكر قولك أنس أن الله تعالى مسيدا قال يجي kana abu طلحة أكثر الأنصار bin المدينة مالا yace abu talha ya kasance yana ya fi kowa arziki a garin madina min naflin daga dabino mana ya fi kowa arzikin dabino a garin madina ubangiji madaukakin sarki ya ba shi yalwar arziki cikin abin da ya gina daga dabino wa kana habbu amwalihi ilayhi bayruha yace kuma mafi soyuwar dukiyarsa a wajen sa shine wato bayruha mana shine gonarsa ta bayruha wa kanat mustaqbilatal masjidi ta kasance tana fuskantar masallaci tana daura da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yadkhuluha wa yashrabu mimma in fiha tayyibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana shiga cikin ta yana kuma sha daga ruwan da ke cikin ta mai dadi falamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka lam tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu da'a ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so qama abu talha sai abu talha ya tashi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala yace da shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna allaha tabaraka wa ta'ala yaqulu hakika ubangiji madaukakin sarki yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ina habba mali ilayya kuma haƙiƙa mafi soyuwar dukiya a waje ta a wajena bayruha shine gona ta ta ruha wa ina sadaqatun lillah to na bayar da ita sadaka domin Allah arju birraha ina fatan samun ladanta wa zukraha sannan ina fatan samun amfanin ta lokacin bukata abin nufi shine ranar lahira lokacin da zan bukaci lada sai ubangiji ya bani wannan lada din عند الله تعالى وزن أبنجدي ملوك الزكي فضعها يا رسول الله حيث أراك الله يا مأكين الله قاتل سنيات عند أبنجدي يأمر شيكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذن الله صلى الله عليه وسلم يشي bakin mana ma dalla da wannan abu da ka aikata in aka ce bakin kalma ce da larabawa suke faɗatta a lokacin da suke yaban abin da aka aikata a lokacin da suka ji daɗi suka gamsu da abin da mutum ya aikata akan faɗe ta sama da guda ɗaya domin karfafawa akan faɗe ta kuma sau ɗaya shine sai manzon Allah yake zalika malun rabihun wannan dukiya ce fa mai riba zalika malun rabihun wannan dukiya ce mai riba wa qad sami'tu ma qulta kuma naji abin da ka faɗa wa inni ara an taj'alaha fil aqrabina ina ganin ka je ka bayar da ita ga makusantanka fa qala abu talha sai abu talha yace af'alu ya rasulullah yace zan aikata kan ya ma'aikin Allah فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه سي أبو طلحة يجي يررب وننقونر يربا ومكسنتنسا دكما يا أمبقننسا wannan hadisi abin da ke nuna mana shine duk da ya gabata a baya amma yanzu nan Imam Nawawi ya dawo da shi dan ya nuna mana wato abin da yake cikin falala wato falala ta sadar da zumunci domin an ce da shi wa inni ba an hafin fil aqrabin ina ganin ta je ka ba muku tantanka ita su ne waɗanda yake da zumunci tsakanin ku kenan kun ga ai kawo manzon Allah yace gashi ai abin da za a yi da ita manzon Allah yace da shi a a koma ka je ka bawa muku kantanka wannan shine abin da ake shiryarwa zuwa gare shi na sadar da zumunci din kenan ana so ka tautata ana so waɗanda kake da zumunci da su kada ka manta da su idan ubangiji ya hore maka ya zama ka ko yalwa yalwa ta arziki to sai ya zama na cewa kar ka tsallake su ka ringa tafiya na nesa wasu mutanen sau da dama wani zai ce baya so ya taimaki na kusa da shi na nesa yake so ya taimaka shi yana ganin wannan ya fi cikar ikhlasi wannan ya fi ya fi nisan da shaidan a shi ba wa wanda yake makusanci akwai abubuwa guda biyu na farko akwai kayi aikin da'a din aikin lada ka bayar da sadaka din kamar yadda inda ne ka ba wa ma za ka ka bayar da sadaka na biyu kuma akwai cewa ka sadar da zumunci wanda ke shi na nesa babu wannan zumunci din shi sa a nan wajen manzon Allah ya umarce shi da cewa ya je ba makusantan nasa kuma kamar yadda za mu gani a hadisai na gaba idan da ya zama na cewa abinda da za ka bayar su ba su da bukatarsa su mawadata ne tuda shi ne sai a tsallake abinda da dai ba a so shi ne mutum ya zama inuwar giginya kan mutum ya zama inuwar giginya na kusa da shi gashi yana bukata amma ba zai sha ba sai na nesa shi yasa to anan wajen sai manzon Allah ya shirar da Abu Talha zuwa ga wannan muttafaqun alaihi imamu Bukhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب yace kuma bayanin lafazan da ke cikin hadisin ya gabata cikin babin da yake magana akan ciyarwa daga abin da mutum yake so hadisi mai namba ta 323 imam an-nawawi yace wa an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma an kafo daga abdullahi dan amr dan as Allah ya kara musu yadda قال يجي أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ونمتمي يازو وجب من زن الله صلى الله عليه وسلم فقال يجي أبايعك على الهجرة نازوني إنا يمك مبايع أكن زن هجرة زن قولتي وإن نجي نداو إن دكتي domin neman yardar Ubangiji maɗaukacin sarki cikin aikata wannan, wal jihadi da kuma yin jihadi domin daukar kalmar Allah subhanahu wataala abdaghin ajra min Allah ta'ala ba dan komai zan yi wannan ba sai dan ina neman ladan hakan wajen ubangiji madaukakin sarki fa qala fi manzan Allah yace da shi halaka min walidaini ahadun hayyun shin daga cikin iyayenka akwai wani wanda yake a raye qala mutumin nan yace na'am yace kwarai bal kilahuma bari ma dai baki ɗayan su suna raye qala fi manzan Allah yace da shi fa tabtaghil ajra min Allah ta'ala kuma kake neman lada wajen ubangiji mana abin nufi shine idan aikin lada kake nema da kana da wannan ai ba sai ka tafi ma kana neman wani aiki ba qala sai sai mutumin nan yace na'am kware ya ma aikin Allah qala sai yace to farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma ka koma wajen iyayenka ka kyautata zama da su abin nufi shine ka je kai musu da'a kai musu biyayya ka je kai musu hidima in dai lada kake nema wajen ubangiji madaukakin sarki to zai baka wannan hadisi za mu ga cewa a cikinsa na farko an faɗi hijira tare da cewa duk girman da hijira take da shi na biyu an faɗi jihadi tare da girman da jihadi yake da shi amma dukkaninsu a nan wajen aka ajiye su aka fifita hakkin iyaye a kansu aka ce ya koma ya je domin kula da iyayensa malamai suka ce domin shi bin iyaye fardu ainin ne wajibi ne wanda yake wajaba akan kowane mutum da ɗaiɗaikunta in ba kai ba to za a yi maka hukuma ko da wani yayi yanzu a ce ku goma ne tara suna bin iyayen kai ba ka bin su biya maka hukuba akan wannan yace amma shi kuma jihadi ba shi wannan shi kuma wato ainihin fardu kifaya ne shi abin da ake so a farkon lamari a asali tunda akwai yanayikan da ake juyawa jihadi ya zama yawa zuba akan kowa da kowa amma a asali wajibi ne wanda idan wani ya aikata shi to laifin ya sauka da kan sauran al'umma to shine sai ya zama a nan wajen sai aka gabatar da shi wannan wato ainihin jihadi akan bin iyaye sai aka gabatar da bin iyaye akan jihadi sannan kuma za mu ga cewa manzon Allah ya ce da ya da faɗi hijira da jihadin gaba ɗaya manzon Allah duk da haka ya ce masa ya koma wajen iyayen malamai sai suke cewa wannan fa'ada ana magana ne idan iyayen sun kasance musulmai idan musulmai ne su kun idan ya zauna da su zai kula da su wanda yake dama shine abin da musulunci ya umarci shi kuma su ba za su so wani abu wanda zai tozarta musulunci ba amma idan da ba musulmai ba ne, kuma sannan a wajen zama da su zai zama addininsa ya shiga rudani to a wannan lokaci zai tafi domin yin jihadi ko kuma domin wato yin hijira kamar yadda kamar yadda Sa'ad ya faru da shi da mahaifiyarsa zamu ga cewa ita ba musulma bace ya ce da shi ba ubangiji ya umarce ka ka ni ba ya ce kwarai tace to abin da nake so shine daga yanzu na daina cin abinci na daina shan abin sha har sai ka fita daga addinin da kake ciki in ba haka ba zan zauna haka har in mutu sai a ringa aibanta ka a ringa cewa ga wanda ya kashe mahaifiyarsa ga wanda mahaifiyarsa ta mutu saboda ya ƙi mata biyayya kun ga shi a yanzu so take bar musulunci kuma ita ba musulman bace to amma da a ce yanayin ba haka yake ba a ce iyayen musulmai ne misali ko kuma ma ko da ba musulman ba ne amma ya zamana cewa idan ya zauna da su addininsa ba zai shiga rudani ba sannan kuma kulat da zai yi da su kun ga shi shi ne ake buƙatar ya yi shi kuma jihadi mutane idan suka fito shi kenan ya zama ya koma fardu kifaya ma'ana wani ya ɗauke wani a farkon lamari a asalin lamari to saboda haka anan wajen ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce shi da cewa lalle ya koma bi iyayensa wannan zai ke nuna girman da bin iyaye yake da shi kenan wannan zai ke nuna haƙƙin da iyaye suke da shi akan ƴaƴansu ba karamin hakki bane shi yasa ubangiji madaukakin sarki yake cewa wa qada allah ta ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana bayan ubangiji yayi magana game da cewa kar a bauta wa kowa sai shi wanda yake wannan hakkin sa ne sannan kuma sai bayani na hakkin iyaye malamai suka ce wannan sai yake nuna dukkanin haƙoƙi da suke tsakanin mutane ɗaiɗaikun al'umma mutane tashin su zuwa tashi babu wani haƙƙi wanda ya kai tsakanin iyaye akan ƴaƴansu ba wanda ya kai haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu shi sa sai zamana ubangiji ya ambace shi kai tsaye bayan ya gama bayani game da haƙƙinsa dan ya nuna mana haƙƙoƙin mutane na iyaye ya fi kowanne muttafaqun alayhi imam al-bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi wa hadha lafzu muslimin wannan lafazin na imam muslim ne وفي رواية لهما أو رواية إمام البخاري لمسلم كما جاء رجل فاستأذنه في في الجهاد ولمتم يازو إني من إذن من زم الله صلى الله عليه وسلم game da zuwa jihadi qala sai yace ahayyun walidaka shin iyayenka suna raye qala na'am mutumin yace kwarai qala yace to fa fihi ma fajahid kaje kai jihadinka a gare su ma'ana kaje ka nemi yadda kaje kai kokari har sai sun yarda da kai wannan shine naka jihadin a halin yanzu shine abin da ya fi tantanta ka aikata shi shi kuma bangaren jihadi shi kuma wasu mutanen idan suka je sun dauke maka mana kenan ba zai zama daga cikin waɗanda suka yi laifi ba kenan ubangiji ba zai zarge shi ba akan cewa dan mai bege yayi jihadi ba hadisi mai nan ba su dari uku da ashirin da hudu wa anhu an karɓo daga abdullahi dan abdu dan as Allah ya kara musu yadda عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي ليس الواصل بالمكافئ mai sadar da zumunci ba shine wanda yake ramako ba walakin sai dai alwasil alladhi wanda yake sadarwa shine idza qata'at rahimuhu wa salaha idan zumuncin sa yake sai sadar da shi a nan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasa mana mutane zuwa kaso kaso na farkon su akwai wanda idan ka sadar da shi zai sadar manzon Allah ya ce wannan ba shi bane mai sadar da zumunci ba shi ake magana ba idan ana maganar mai sadar zumunci domin shi bai zo maka saboda ya nemi yarda Allah ba ya zo maka ne saboda ka zo maka ya sadar da zumunci ne saboda ka sadar da shi kamar irin yadda mata suke yin biki zan baka gudunmawa ne idan ka bani ba wai dan in taimake ka wani al'amari ya zo maka ba ko ce wajen wani al'amari ya zo maka abu na kashe kuɗi kuma za ka yi ne domin neman yadda Allah ba zan taimake ka don ka samu sauƙiya ba zan duk ko kai kafa kowa larura ba zan maka ba sai idan kai ma kana da kana <clears throat> a tarihin baya kamu to ba irin wannan ba wannan kun ga shine biki to san Allah ya ce wannan ba shine mai sada zumunci ba kun ga ce kenan muna da wanda idan an sadar da shi zai sadar akwai mutum na shi kuma wanda yake shi kuma shi ne wanda ko ka sadar da shi ko baka sadar da shi ma ba ruwansa ba zai ba ruwansa da kai shi ka je ka sadar da zumunci gare shi ba zai sadar ba ka sadar da aljihu zuwa gare shi ba zai sadar ba ko da yana da iko shi kawai shi aka yi dauka wannan mutumin kun ga shi ne ke cikin tashin hankali shi wannan shi ne wanda ya fi kowa lalacewa sannan kuma akwai wanda shi kuma shi kuma ko ka sadar da shi ko baka sadar da shi ba zai sadar da kai wannan shine wanda ake so shine wanda manzon Allah ya ce allazi idza qata'at rahimuhu wa salaha wanda idan zumuncin sai yanke shi sai ya sadar sai zaman wannan shine dan uwanka da kake da yan uwantaka ta dini da shi kuma ya yanke alaka da kai sai kuma duk da haka sai kai ta sadar da shi Dama ba kana yi ne dan yayi maka ba ba kana yi ne kuma dan yayi maka ba ballantana nan gaba idan bai yi ba ka ji babu dadi sai dan ya zo maka ya ce to ai sai ka daina a'a dama ba dan shi kake ba kawai kai abin da ka sa a gaba ne ubangiji zai bayar da sakamako ga wanda ya sadar da zumunci saboda haka kai zai kike sadar da shi ka san shi kuma ladan da ubangiji zai baka ka sani ko mutumin nan ya zo ko bai zo ba za a baka in dai in dai domin ubangiji madaukakin sarki kai to wannan mutumin shine cikakken mai sadar da zumunci shine cikakken mai sadar da zumunci domin shine wanda shi ba abin da kai yake duba ba a'a ya duba cewa Allah ya ce a sadar da zumunci to zai sadar shikenan رواه البخاري إمام البخاري يا رويت ون حديثي وقطعت لفظ قطعت كما بفتح القاف والطاء دي وقاف تنا دطاء تنا فتحا ورحمه ورحمه لفظ رحمه كما مرفوع وتميره أن حديث من نمبر تدريبه دا أشرين دبير إمام البخاري يتي وعن عائشة أنكر بودك أمنا عائشة ألا قال متى يدى قالت تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم آياتي الرحم معلقة بالعرش يتي شيز منشي ينا راتيد الأرش أبنجي مدوك جنسركي ينا مقلقلي الأرش الله تقول جنا سوى من وصلني وصله الله دو وند يسادد دني تو الله دي سادد دشي duk wanda ya sadar da ni Allah zai sadar da shi wa man qata'ani qata'ahu Allah wanda kuma yanke ni shi ma ubangiji zai yanke shi malamin suka ce me za a yanke maka me za a sadar maka shine ni'imomin Allah subhanahu wata'ala da balalolinsa da lada da daukakar daraja da dukkanin abin da ya alƙawarin zai bawa wanda ya sadar da zumunci to idan ka sadar sai ya baka abubuwan da ya alƙawarin zai ba wanda ya sadar da zumunci idan baka sadar ba sai ya hana ka saboda haka wannan sai yake nuna mana hadarin da yake cikin yanke zumunci kenan tunda an yi magana wanda ya sadar da zumunci wanda yake so a yalwata masa arzikin sa a ja kwanansa ya sadar da zumunci kai kuma za a hana kai ruwa arziki ladan da ubangiji ya tanadi zai bayar nan je lahira za a hana ka kuma wannan duk kalubale ne wannan kalubale ne saboda haka wannan sai sa mu fahimci girman da yake cikin sadar da zumunci kuma sannan mu fahimci hadarin da yake cikin yanke zumunci wannan sai sa sai mu daji kenan sai mu ba da himma wajen mu ga muna sadar da ƴan uwanmu sawa'un waɗanda suke sadar da mu ne ko kuma waɗanda ba sa sadar da mu sawa'un waɗanda muke zaman lafiya da su ne ko ma waɗanda ba a zaman lafiya ka san tashin hankalinka in dai ba shi dani bane mutum a ce tashin hankali kuke yi da mutum sai kai kuma yana zuwa ya kawo maka ziyara ga duk abubuwan da shari'a ta ce maka na kyautatawa na alkhairi na kaza na kaza zai maka a ka'ida shine sai zuciyarka ta raunana ko amma mun kuma a wannan zamanin saboda ban mamaki na wannan zamanin akwai mutumin da shi kuma ko me za ka yi shi ƙara hawa sama zai yi ƙara hawa sama zai yi tare da cewa ga dangantaka ta musulunci ga dangantaka ta zumunci ɗin ga ka kana sadar da shi kana kaza kana kaza shi kuma ƙara ƙiyayya ka yake musamman idan abin ya shafi hasada musamman idan abin ya da hasada to sai zama na cewa kana miƙa masa kana tunanin zai sa ya suna sai kuma ya ƙara zuma ya ake ka samu abin da za ka kawo mu shi kuma bai samu ba amma dai da muka san masala tana yi muttafaqun alayhi imam bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi hadisi mai namba ta 326 imam an-nawawi yace wa an ummul mu'minin an karbo daga ummul mu'minai maimuna binti al-harith maimuna al-harith radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda annaha a'taqat walidatan haqiqa ita ta yanta wata baiwarta ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بتنم إذن من ذن الله صلى الله عليه وسلم أبا ita matar manzon Allah ce tana da baiwa sai ta inta wannan baiwar ba tare da ta gaya masa ba sallallahu alaihi wa sallam shikenan falamma kana yawmu alladhi yaduru alaiha fihi lokacin da ranar girkin ta ta zagayo qalat sai ta ce da manzon Allah a ta'arta ya rasulullahi anni a'tabtu walidati ya ma'aikin Allah shin ka san na ɗanta baiwata ƙala au a kin 'yantata? ta ƙala na'am ta ce ƙwarai kuna ɗanta ta ƙala sai ce amma in na lau a tsaiti ha a kwalaki kana a zama da ajiriki ai da kin bawa ‘yan uwan mahaifiyarki da wannan ya fi zama mafi girman lada a wajen ki, ana da ya fi zama lada mafi girma wajen ubangiji a gare ki mana malamai suka ce anan za mu fahimci a ce mata za ta iya aikata abin da yake ya shafi dukiyarta ne za su iya yin abin da suka ga dama da wannan dukiya ko da ba su ba izinin mijinta tunda za mu zama san Allah bai ce wannan kyautar da kike bace ba tunda bace gaya mun ba sannan amma ba fa dukiyar mijin ba idan dukiyar mijin sai kun ga shi ma ta sace kuma shi ma zai yi ba tare da izinin ta ba kun ga ko tunda ita da take kasace to sai zamana anan wajen sai dai kuma sai manzon Allah ya ce mata da ta sani ta ba wa ‘yan uwan mahaifiyarta kun wanda suke da alaka ta jini wanda suke da zumunci da suke da ta ba da su ma'ana kenan da bata ‘yan ta ba su kuma da ta ba su kyauta wannan baiwar ta koma baiwar su malamai suka ce wannan yana daga cikin mafi girman abin da zumunci yake da shi ta yadda ya fi ka ‘yan ta bawa aka ce a madadin ka ‘yan ta gwara ka ba ka ba su kyauta su danye musamman sun sun zama dan danye musu wannan hidima wannan sai yake nuna girman da zumuncin yake da shi kenan girman da yake da shi tun da yadda yanta bawa yake da lada aka ce a'a da baka yanta ba su ka ba su ya zama yana zaune a bawan har wannan lokaci dan ya dinga musu hidima sai wannan ya zama ka sadar da zumunci aka ce wannan shi ya fi girman lada kana a'zama li sau da haka wannan sai yake nuna ashe zumunci zai da muke tunaninsa yana da girma fiye da haka yana da girma sosai sosai wajen ubangiji madaukakin sarki muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi hadisi mai namba ta uku. da ashirin da bakwai imamu nahu yace ce wa'an asma'a binti abubakarin siddiq radiyallahu anhu ma an kako daga asma yar abubakar siddiq allah Kara musu yadda qalat ta ce qadimat alayya ummi wa hiya mushrikatun fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam mai daga ina ta zo ta zo daga makka kenan ta zo garin madina fi ajiye rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma me take bi mahaifiyar tata wahiya mushrikatun lokacin ita tana kafara. ita mahaifiyar nan ba musulma bace da tazo فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سينني مفتوى ودم من ذنب الله صلى الله عليه وسلم قلت نتي دشي صدمت علي أمي وهي راغبة ما يبياتا تازو وجنا kuma tana da bukata a wajena ma'ana ta zo tana bukatar agaji tana bukatar taimako daga wajena saboda haka yaya zan yi a fa'asil ummi shin zan sadar da mahaifiyar nan tawa duba girman biyayya na sahabbai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mace yadda take jin tausayi na mahaifiyarta mace a ka'ida in ba wanda suka saba da ka'ida ba a ka'ida mata suna da tausayi sun kuma za saurin ristana sun fi su saurin karyewar zuciya to ga ta kuma wannan mahaifiyarta ce kun ga ba gaba garin mutane ba amma saboda tana tsoron kar ta saba ubangiji madaukakin sarki yasa ba ta yi mata abin da ta zo nema ba sai da ta nemi izini na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan sai ke nuna tsananin yadda suke biyayya gare shi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka to kala sai manzon Allah ya ce da ita na'am kwarai kuwa sili ummaki ki sadar da mahaifiyarki saboda haka ashe kenan idan kana da dan uwa ko da ya kasance ba musulmi ba dan wani abu na sadar da zumunci zaka sadar da shi zuwa gare shi abinda ba a so shine dai ya zama ya sa ka saba ubangiji wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa kun ga hatta iyaye ma aka ce in dai suka suka tsananta suka ce sai kai shirka ka suka yi musu da'a to balle wanda bai kai iyaye ba shi kuma amma dai abin da ake so shine a matsayin sa na wanda yake da alaka ta jini da kai zaka sadar da shi cikin sadar da dan uwanka wanda ba musulmi ba akwai fa'ida ta fahimci girman da yake cikin musulunci ka nuna masa cewa wannan abu fa da rage maka musulunci ne ce maka da ba dan musulunci bane da ba zan maka ba ka nuna masa cewa wannan wani kyakkyawan hali ne daga cikin halayen da musulunci ya dora ku akai wannan sai ya kiraye shi zuwa ga fahimci cewa wataƙila ya muna na fahimta ne da musulunci bai fahimce shi ba ne akwai abubuwa kaza kaza kaza masu kyau wataƙila ya musulunta ta sababin wannan shi ta ba a so idan musulmi alaka ta da shi da kafiri wani shinkayya ko wani zamantakewa ko wani abu ba a so ka cutar da shi saboda in ka cutar da shi ba lallai ne ya tafi ya ringa ganin cewa kai ne mutumin banza a cikin musulmai ka cutar da shi ba zai iya tafiya kawai ya ringa ganin cewa musulunci ne yake koyar da wannan abu da kai sai ya tafi a matsayin ya dauki mummunan sako a musulunci saboda haka to shi sai ake so mutum ya da dabi'unsa musamman gidan alaka ta kama da wanda ba musulmai ba ya nuna musu kyakkyawar dabi'u da yake cikin musulunci muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi وقولها فإن تراغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا ما ناتنا تبقاتا ودينا تنا تنبيعتا ونأب قيل وسمع لمن سنشي كانت أمها من النسب تاكسا ما يفيدت تيتا نسبا ما نا ما يفيدت تكسكي وقيل وسمع سكتي من الرضاعة ما يفيدت تيتا بنغر الشاعر داما إذا ما إذا مكسني لا ربا وسو أكا يفيارو to sai a bayar da shi wata matar ita ce za ta shayar da shi ba mahaifiyarta ba to wanda za ta shayar da kai ta zama mahaifiyarka ta shayarwa mijinta ya zama mahaifinka na bangaren shayarwa yadda zai zama ba za ka auri yan uwarka ba to shi ma wannan mutum rigan fusa ta zama kamar ta babanka ba za ka auri yarsa ba saboda wannan shayar da kai da matarsa ta yi kamar da yadda dai yake a bangaren wato nasabobi to haka yake a bangaren shayarwa to wasu sai suka ce wannan mahaifiyar ta ce ta bangaren shayarwa wa sahihul awwal imam da yace amma abin da yafi inganci shine mahaifiyar ta ce ta gaskiya kuma za mu ga cewa dama a cikin hadisin ba ta ce mahaifiyar ta ta gaskiya ko ba ta gaskiya ba kawai ta ce dai mahaifiyata hadisi mai lamba ta ɗari uku da da ashirin 328 imam ya ce wa an zainab al-thaqafiyya imra'ati Abdullahi bin mas'ud an karbo daga zainab al-thaqafiyya matar abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wa anha Allah ya kare yadda gare shi da ita baki daya qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ma'sharan nisa ya ku taron mata ya ce tafaddafna ya ma'sharan nisa ya ce ku bayar da sadaka ya ku taron mata walau min kuliyi kunna koda da kayan adanku ne ku bayar da sadaka abin nufi shine kowa ya bayar gwargwadon abin da ubangiji madaukakin sarki ya hore masa kowa ya duba ya gani karkare raina abin da ka bayar ko da dan kankani ne ka bayar da shi shi Allah ta'ala baya raina abubuwan da aka bayar domin sa to ita matar Abdullahi dan Mas'ud ita mai kudi ce ita mai kudi ce ta fi shi kudi saboda haka to da ta ji wannan qalat sai ta ce da shi sai ta ce farajatu ila abdullahi ni mas'ud sai na koma wajen abdullahi dan mas'ud wajen mijinta kenan fa nace lahu sai na ce da shi innaka rajulun khafifu zati yadi to kai mutum ne wanda kake wato ba mai arziki ba mana dan abin da kake dashi shi ba shi da yawa ba mai kudi bane kai wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qad amarna bis sadaqa kuma hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce mu da mu bayar da sadaka fa'tihi fas'alhu to ina ganin ka je ka tambayan mana shi fa in kana zalika yujdi'u anni idan hakan zai isar zuwa ga zai isar mu? ma'ana abin da take nufi shine to kai ba mai kuɗi bane ni nake daukan sauran al'amura na gida ina taimakawa gurgurdan iko ina ciyar da ku ina abin da nake yi duk abin da ya kamata wanda in ka kasa yi ni sai ne to a tambaye mu manzon Allah shin wannan abubuwan da nake yi sun isa a madadin sarakar da yace a bayar ko ku a ba su isa ba in ba su isa kun ga <laughs> yawwa to shine to shine sai da ce masa ya tambayi manzon Allah kun ga ku duba abinda ma take yi din bata faɗa ba kawai shi ya fahimci mai take yi ba ma sai an a ce za ta yi mai gori ko kaza kaza ba saboda wani lokacin aka samu irin wannan sama ta koma kaza wasu mutanen sai su fuskanci gori saboda haka anan wajen kun ga kuma bata ma je ta yi mai ceriri ta ce ya ma'aikin Allah ina wa mijina kaza ina kaza ina kaza ba a'a sai ta zo ta ce mai yaje ya tambaya wata kila in yaje ya tambaya ya ce mata ce take wa mijinta kaza kaza kaza ba shikenan ba shikenan ilimin zai fito saboda haka dai wannan mata sai ya zama da cewa ta yi masa wannan ta ce masa to ya tambayar musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi kuma da ta gaya masa haka sai ta kara masa da cewa wa illa sarabtuha ila ghayrikum idan ba zai wadatar ba ma'ana in ya zama na ko yanzu da na ba ku sadaka ba ta karba matsayin sadaka ba to sai in daina ba in je in kai wa wani ma'ana in samu wasu mutanen wanda suke su idan aka ba su sadaka za ta karbu to da ta faɗa haka qala abdullah sai shi abdullah ya ce da ita bali tihi an ce shi ai idan ki dai tambaye shi dai shi sai ya ji nauyi ya ga cewa ba zai iya zuwa ya ba ita din dai ta je ta tambaya fan talaqtu tace saboda haka sai na tafi فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها تيغا وتما تادغ سمة المدينة أقوفر من زن الله صلى الله عليه وسلم إتما تازود إرم بكاتاتا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة من زن الله صلى الله عليه وسلم كما أبنجد يا باشي فرجني متن ليسي مكجيني مهيبة fa alaina bilal saboda haka to ga bilal ya fito fa lahu sai muka ce da shi mana shi bilal din da ya fito sai suka gaya masa sai suka ce da shi iti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam je ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fakbiru akhbiru anna imra'atayn bil babi tas'alanika kace da shi ga wasu mataye guda biyu a cikin kofa suna tambayar ka ma'ana ga wasu mutane guda biyu yayi baki sun zo suna da bukata a wajensa sallallahu alaihi wa sallam dama kuma kun ga an saba mutane suka zo da bukatu kala kala wani zai zo da tambaya wani zai zo da neman agaji to saboda haka sai suka ce je ga musu wannan me suke tambaya suna cewa atujji as-sadaqatu anhuma ala azwajihima shin sadaka za ta karbo idan suka ba wa mazajensu wa ala aitamin fi ma da kuma marayun da suke gidajensu shikenan kun ga dama bukatar su a ba su amsa to abinda zamu gane shine sai suka ce masa ya je ya ce wasu sun zo ba sai a ce ga mun zo mu ne su wance da wance ba duk dan ya zama an tsirta wala tukhbirhu man nahnu kuma karka ga masa su wani ne karka ga masa cewa wance da wance ce ta zo duk dan a samu a tsirtawa wa mazajen nasu duk dan a ya zama an rufa mazajen nan asiri shikenan fa dakhala bilal ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa sa'alahu sai bilal ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi manhuma su wane ne su qala imra'atun min ansari wa zainabu. Ya ce wata mata ce daga cikin mutan Madina da kuma Zainab a kun ga ba zai yi wa manzon Allah kariya ba abinda mu gane shine in kai aikin alkhairi ko ka koyi in dai kai saboda Allah to ubangiji in ya ga dama da kansa zai yada wanda baka so ya sani sai ubangiji ya sanar da shi kuma ya baka ladanka amma idan ya zama cewa yi dan mutanen su sani ka bayyana dan su sani ba dan Allah ban Allah ya ga dama sai su ki sani ko kuma su ki sani ma ka kasa burge su saboda haka to shine sai ce da shi wata mata ce daga cikin mutan Madina tare da ita kuma akwai Zainab fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ayyu zayanibi wata Zainab din daga cikin Zainabobi qala sai ya ce imra'atu abdullah yace matar abdullahi ce ana matar abdullahi dan masu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallama ce. lahu ma ajrani suna da lada biyu ajrul qarabati lada na kusanci ma'ana kusancinsu da mazajensu da suka siyar da su za su samu wannan lada wa ajru sadaqa da kuma lada na sadaka saboda haka wannan kun ga sai nuna mana ashe mace za ta siyar da mijinta kenan ta bangaren zakka ma idan ta tashi bayar da zakka sai ta bashi babu komai shine dai ba zai bata zakka ba wataƙila ya ce to yanzu kin ga mai da masu kuɗi suke yanzu ina ciyar da ku ina ce fa ne ina kaza yanzu ina baki zakkan nan to za a lissafa nawa ne kudin cefanin da nake bayarwa kullum so nawa zai shiga cikin zakkan nan sai an yi wannan kwanakin zan ci gaba da bayar da kudin cefani kun ga wannan ya zama na <clears throat> kamar kansa ya bawa amma shi yanzu wannan mijin da ya zama na cewa ba nauyin sa ba a kanta yake ba taimaka ne suke yi to za ta ba shi zakka za ta ba shi zakka ya ci hani mari'a saboda haka to anan wajen shine manzon Allah ya tabbatar da wannan cewa mace za ta taimaki mijinta kenan gwargwadon iko kuma ubangiji zai ba ta rada na ta taimaka masa muttabaqun alaihi imam bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi amma an ce wai matan da suke da kudi ba za su so mazajen su ci kudin ko <clears throat> an ce musamman idan yana da wata matar baya kita hadisi ne nan ba ta uku. hadisi mai namba ta da imam an-nawawi yace wa an sufyana wa an abi sufyana saqr ibn harb radiyallahu anhu an karbo daga abu sufyan saqr dan harb Allah ya kara masa yadda fi hadithihi at-tawil cikin hadisin sa mai tsayi fi qissati hiraql a cikin qissar hiraqla anna hiraqla qala li abi sufyan yace haqiqa hiraqlu yace da abu sufyan فما ذا يأمركم به ميك أمرتك دشي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينا نفن سوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا مسوانا تنبيع نيك أبنى مسلنتا فهو ذاك تشيني سيج da aka yi masa tambayar za mu ga wannan yana da cikin kyakkyawan hali irin na larabawa kun ga a lokacin bai musulunta ba amma bai yadda ya karya ba saboda ka a rawaito cewa ya yi karya kuma yanzu mutum yana cikin musulunci masu yi karya ba ruwan shi hankalinsa kwance kuma baya kaddara ya yi wani laifi saboda haka toshi a nan wajen duk da baya musulmi amma abun kunya ne a wajensa a rawaito cewa wane ya taɓa yin karya a lokaci kaza kun ga dama shi wanda ba musulmi ba babu ruwansa da mai Allah zai ce shi dama bai yi imani da Allah ba amma al'adance a wajen su shi wannan laifi ne to balle kuma a ce to mai wannan al'ada kuma zai musulunta kun ga zai zama zai nisanci karya kwarai matuka to saboda haka shine sai ya ce da shi qala yace qultu sai na ce ya qulu yana cewa u'budullaha wahdahu wa la tushiku bihi shay'a bauta wa Allah subhanahu Ta'ala shi kadai kada ku shirka da shi da komai kowane irin abu bane ko karami ne dama wannan sai a dinnan na kira ne fi siyafin nahi mana na kira ne wanda ya zo a cikin siyaki na korewa malaman kusurin fiqi suka ce fa yufidul umum sai ya nuna gamewa baki ɗaya mana sai ke nuna ba za a yi shirka da Allah da komai ba ba za a bauta wa kowa ba sawa'un mala'ika ne shi ko dan adam ne shi ko wata halitta ce da daban ubangiji madaukakin sarki shi kadai za a bautawa sai ce watru kuma ya kulu aba'ukum ku bar abin da iyayenku suke cewa ma'ana na bautar gumaka da shirkoki da sauransu wanda ke dama shine abin da yake a jahiliyar larabawa saboda haka sai manzan Allah yake kiran su zuwa ga kaurace wannan ababe da suka samu iyayen nasu suna aikata wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was sila sannan kuma yana umurtar mu da bi sallah wasirki kuma mu yi gaskiya <clears throat> wal asafi sannan kuma mu kame gabarin aikata zinace zinace wasila sannan kuma yana umartar mu da sadar da zumunci a nan wajen muhallu shaji shine abu na karshe da ya faɗa ya ce wasila da sadar da zumunci shine sai kawo wannan hadisi a ciki sannan kuma da gabar da ya ce ma yaqulu aba'ukum ku bar abin da iyayenku suke faɗa ashe kenan a lokacin da ya zama na cewa abinda iyaye za su kira zuwa gare shi ba musulunci bane to a lokacin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati ba za ka bi shi ba idan ya zama saban Allah ne sai ka jara ka ce ai baba na ji an ce wannan kaza kaza ne sai kai masa bayani cikin lumana yadda zai fahimta ko kuma ma bayan lokacin an kwana biyu wataƙila a lokacin in ka gaya mai ba zai fahimce ka ba sai an kwana biyu sai ka ce masa ai abin nan kaza kaza kaza aka ce in ma ba zai gane ba sai ga kunna rediyo in yana kusa dan ya jiyo ana wa'azi an ce kaza an ce kaza shi kuma in yaji kawai zai takalmi da shi ba sai an fito sarari ba abubuwa salo-salo ake bi da dabaru sai a gane abu idan zai haifar da rudani zai haifar da tashin hankali sai a bashi sai a samu hanyar da za ta samu karbuwa ya zama dai an yi gyaran amma yadda zai karbu ba a so a gyaran ya zama bai karbu ba muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi hadisi mai namba ta uku. 330 imam nau ya ce wa an abi zarrin an karko daga abu zar radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innakum sataftauna ardan yuzkaru fiha al-qirat yace hakika za ku bude wata kasa wadda a cikin ta ake ambatan qirat menene qirat malami suka ce in aka ce qiras yana nufin cewa ɗaya bisa shine ɗaya bisa shidan dirhami dirhami a raba shi a raba shi gida biyu to rabin to a raba shi gida shida wato rabin ɗaya bisa shidan dirhami kenan shine qirasi yawa ɗaya bisa goma sha biyu shine wannan shine qirasi wa fi riwayatin a wata riwayar kuma tasaftahuna misra za ku bude garin misra ma'ana musulunci zai ci masar da yaki وهي أرض يسمى فيها الإيراد فساتي ولا أتي أنبة إيرادي أتكنت فاستوصوا بأهلها خيرا إن أمك وسيتي الخير جماعة بوتنت فإن لهم ذمة ورحما ومن أديك سنادا الفرما كما سنن سنادا زمنتي مريكي دام دامي بيان مسكي نبي wa fi riwayatin a wata riwayar kuma fa idza idan kuka bude fa idza fatahuwa idan kuka bude ta fa ahsinu ila ahliha to ku kyautatawa mutananta fa inna lahum dimmatan wa rahiman domin hakika suna da alfarma sannan kuma suna da zumunci au qala ko kuma yace zimmatan alfarma wa sihran da kuma sirkantaka surkantaka رواه مسلم يا مسلم يا رويت وانا حديثي قال العلماء سيما لم يزكى الرحم التي lahum mana. zumuncin da misra take da shi kaunu hajara ummi isma'ila radiyallahu ummi isma'ila sallallahu alaihi wa sallam min saboda kasancewar hajar matar eh, mahaifiyar annabi isma'il ta kasance asalinta daga masar take wasiru shi kuma sirkantaka kaunu mariyata ummi ibrahim ibn rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min saboda mariya mahaifiyar ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga misra take saboda haka wannan shine dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wasici da kyautatawa ga mutanen Misra kuma wannan yana tabbatar da mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda ya bada labari yace za su bude wannan gari na Misra sun kafin a zo bude shi kuma ya zama ya tabbata din an bude shi sannan kuma wannan ana nuna mana muhimmancin da zumunci yake da shi kenan yadda ya zama na cewa tun kafin a bude garin manzon Allah ya umarni da idan an zo a kula da wannan zumunci to kai kuma wanda kuma ya zama na cewa gashi kuna musulunci tare da shi kana kallon sa yana kallon ka wannan ashe shi ya fi cancanta ka kyautata masa kenan wannan shine fi cancanta da a kyautata kuma wannan shine malu shahid na batun cewa aw qala zimmatan wa sihran ko kuma yace suna da alfarma sannan kuma suna da wato ayin aw qala fa inna lahum zimmatan wa rahiman afwan hakika suna da alfarma da zumunci wannan shine malu shahid saboda haka dai wannan sai yake nuna cewa mutane za su kyautata wa 'yan uwansu za a sadar da su gwargwadon iko hadisi mai lamba ta 331 lokaci yayi yawa a dinga faɗa lokacin yayi ba laifi eh ba laifi in lokacin yayi tunda abu ne wato lokaci ne tsakanin sallah da sallah dama ana sanarwa nan ne ba a sanarwa amma duk wuraren karatu dama akwai wanda ake wakiltawa idan lokaci yayi zai sanar da ce lokaci yayi ba laifi bane to abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada annan muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi